Ƙungiyar matasa Fulani ta John da Jam ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta sake duba matsalolin makiyayan jihar Filato da suka shafi ilimi da kiwo don magance su. Shugaban ƙungiyar Alhaji Sa'idu Mai Kano ya ce gwamnatin jihar Filato bata cika alkawuran da ta yi wa makiyayan jihar a lokacin da take yakin neman zaɓe ba. makarantunmu na nomadic inda akwai fulani suna nan amma yaran fulaninmu ne iri wanda suka makaranta suka gama su suke koyar da su wayansu a biya su wayansu kuma su sa kai kawai don kar a rasa ilimi cicocin da suke nomadic a filato tun zamanin mulkin soja ba a kara ko cica guda ɗaya ba da wanda fito da bindiga sai a kashe ka da wanda ya ce a barka ka rayu ba da ilimi yaranka su zauna su zama bayi duka me bambance su me kake bukata wato ita wannan gwamnati na uh, Simon Lalon ta yi muku ni ina kira ga federal government ta saya kawai ta magance mana damuwanmu na Fulani a Plateau kuma in za ta magance ta naɗa kwamiti. Shugaban ƙungiyar matasan Fulani ta John de Jam Alhaji Sa'idu Mai Kano. A ɓangare guda kuwa Abdulkarim Bayero da ke zama tsohon shugaban matasan ƙungiyar Miyatti Allah ta ƙasa ya ce makiyaya a jihar Filato sun amfana daga wannan gwamnati. Mun tabbatar da abubuwa da yawa da gwamna mai girma gwamna ya ma al'ummarmu na Fulani musamman lokacin wannan crisis eh, lokacin sace-sacen shanun nan akwai fulani da aka ɗauke masu dabbobi mai girma gwamna ya taimaka masu da wa'insu abubuwa ya ɗan rage masu asara bayan haka ya empowering wa'insu matasa a 17 local government jihar plateau ya ba su shanu na kiwatawa wanda wannan kiwata an nuna masu yadda za su kiwata su su samu riba an gyaggyara makarantu nomadic kusan guda tara a jihar plateau kafin barista simon bakon lalur ya fara gwamna a jihar plateau babu jihar da take ake rigima a cikin ta kamar jihar plateau duk najeriya amma yanzu sai ya zamanto sai dai mu ji ana yi a wayansu gurare babban zuman da muke yi da limamai da fastoci karkashin rabiran yakubu pam muna iya mu shiga ko ina fulani za su shiga ko ina biron za su shiga ko ina ana zuman lafiya Na tambayi sakataren jam'iyyar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati ko mai gwamnatin suke yi don duba matsalolin makiyayan a jihar Plateau? Makarantun Fulani a yanzu haka suna nan kuma wa'yansu su ma ana musu kwaskwalima ana musu gyaran fuska. Misali, ka tafi nan tafi gana kashi casa'in ɗin yaran Fulani ne nan a ƙasar Basa babban abin takaici shine mutum ya fito ice ba a kula da su ba ba a lura da su wannan abu akwai kuskure babba a ciki Shi ma shugaban kwamitin sasanta makiyaya da manoma kuma shugaban kan shiyar jihohin arewacin Najeriya Reverend Yakubu fam, ya shawarci duk mai wata matsala da ya bi hanyar da ta dace wajen isar da kokensa wa hukumomi. Eh mutum yana da wani damuwa da cewa gwamnati ba su yi komai ba, ai akwai hanya da ake bi. in mun samu zaman lafiya ai masu manoma sai su je gona su je su yi noma masu kasuwanci su je su yi kasuwanci to in mutum ya ce gwamnati bai yi mashi ba sai ya haushi kenan ya je ya yi kashe-kashe ko ya yi abin da ba kyau ta wannan ba shine ke cikin darasi da an koya mana ba. Shugaban kwamitin sasanta makiyaya da manoma kuma shugaban kan shiyar jihohin arewacin Najeriya Reverend Yakubu Fam. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.